Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai na dai karfe biyar da minti da biyar daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata 21 ga watan Mayan na 2024. A cikin shirin za ku cewa yau ce ranar bambancin al'adu ta duniya muna tafiya da bayanin abubuwan tarihi da cuɗanya mabambanta al'adu ta haifar a Nijar. a jihar Tilibiri an samar da wani tsarin dokar ɗaukar marasa lafiya kyauta zuwa asibitoci na birane watan musamman na yau zai kai mu a makarantar kwana ta dalibai 'yan mata ta kele a jihar zandar duk shekara a ra'a 21 ga watan man hukumar kula da kimiyya da al'adu na gudanar da shargullan ranar bambantan al'adu domin tattaunawa da kuma ci gaba a nijar bambancin al'adu musamman cuɗanya tsakanin mabambantan al'adun tushe ne na haɗin kan al'umma Rashid Rahman mai harkar al'adu ya taɓo wasu abubuwa na tarihi da suka yi tasiri a rayuwar al'umma ta Nijar. Nijar eh, tana alfahari a kan arzikin al'adunta. Duka gwamnatin da ta zo al'adu suna sahun gaba da aka ɗora siyasar ƙasar a mulkin jori har zuwa mulkin kunce tare da samariya da kuma sallar karɓa in karɓa ta goma sha takwas ga watan Disamba. Kuma ganin cuɗayyar da ake yi a yayin taron wasannin matasa sannan a lokacin tawaye an yi ta wake-wake da suke isar da saƙonni ga 'yan uwa da su ajiye makamai. Wannan dabara ta kasance wani haɗin kan ƙasa. Ga duka al'ummar duniya suna iya bugun gaba da al'adu. rikicin cikin gida a majalisar koli ta sojojin nijar cms shine sunan wani sabon littafin ɗan jarida kuma marubuci dan nijar duka abba da aka wallafa a wannan wata na da muke ciki littafi ne mai kumshe da babi goma sha biyu da ke bayani akan tarihin nijar sidik abba ya yi wa tarnani fude ahmed da ƙarin bayani Littafi ne da ya kumshi babi goma sha biyu da ke magana bisa lokacin mulkin Sani Kunce tsakanin shekara da saba'in da hudu zuwa shekara da tamanin da bakwai ranar da shugaba Sani Kunce ya rasu. Sannan dama ce na magana akan waɗansu abubuwa masu muhimmanci mutuwar Aisa Jori da tsare sani suna siddo da kuma tsare-tsaren juyin mulki na shekarar 1974 na yi magana bisa alakar saini kunce da paul kazande wanda malaminsa ne kafin ya zama ministan jori na karasa littafi na bisa rayuwar kunce wanda tarihi ne da ya shafi niger da 'yan niger wannan littafi yana da mahimmanci a kawo shi ya mai kuma a same shi mutane da dama ne suka shi rauni a sakamakon wani mummunan hadarin motar da ya faru jiya a yamai wanda ya hada da motar bas ta jami'ar audu mummuni matsalar birki ce ta janyo hadarin motar da ke dauke da dalibai da dama malam wali abacha ari mataimakin sakatare janar na kunya daliban jami'ar ya yi karin bayani akan faruwar hadarin a zantawar shi da ali munkala usaini birkin ne ya saki ɗalibai da ke cikin motar da yawansu sai suka fara tsallakowa shine ya kai ga lamarin da kuka ji na hadarin motar jami'a direban ya rike motar kuma ta tsaya mutane 37 suka ji ciwo mafi yawan su ba babbar jimuwa ce ba jama'a asibitin sun bai wa ɗaliban maganin gaggawa yanzu haka da yawan an sallame su daga asibiti sai wani ɗalibi ɗaya wanda yana cikin mawuyaci mawuyacin hali da wata ɗaliba da ita ma take samun kulawa daga jami'an babbar asibiti. Hukumar lahiya a jihar Tilibiri ta samar da wani tsarin ɗaukar marasa lahiya kyauta ta hanyar kafa wasu kwamiti-kwamiti masu kulawa tare da haɗin gwiwar al'umma. Shugaban ma'aikatar lahiya ta jihar Tilibirin Dr. Idrisa Abdulrahman ya yi wa Alamin Washar da Asuman Abubakar ƙarin haske. Ana aiwatar da tsarin tuntuɓa daga kowane matakai kuma ana samun motocin ɗaukar 'yan malati da dama da aka sanya a likitocin. Akwai kuma wannan tsari da al'umma suke yi a ɓangaren likitocinsu domin ba da damar sayan man fetur a lokacin da aka samu kai wani likita. shine ake kira tsarin tarbaci a kowane zuwa awo mai awo za ta biya dala 20 ya danganta da yadda al'umma a yayin su suka tsaida domin yanke kuɗin da za a badawa na dala 20 zuwa dala 40 kuma wannan ne ke hada asusun misali wasu kuma suna samun tallafi daga abokan hulɗa akwai kuma masu hannu da shuni da ke taimakawa likitoci kuma mun ga haka ya gyara sosai akwai tsararren tsari na tuntuɓa cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro Gidajen likita guda biyu na garin Tesawa wato Gindawa da Shiziko sun sami ragowar iyaye mata masu zuwa don duba lahiyar jikin jariransu. Waɗannan matan dai sun daina kaiwar jariransu a gidan likita bayan aihuwarsu domin a yi musu alluran rigakafi da cututtuka. Ibo Nuhu shugaban ɗaya daga cikin gidajen likitar na ganin cewa rashin waye ma al'umma kai ne ya janyo wannan matsala a shi da Iliya Mumuni. da an aihi akwai allura da ake mai ta babban tarin wadda ake cima bcg kuma ana mai dashe kuma da an aihe shi sai an yi ta su uku kuma an yi su a fara ta tun yaro yana da sati shida ta gani zai kare ta yana da sati goma sha hudu in yarin ya shekara in ka kai shi ai shi kenan ya wuce wannan wuri amma zai samu wadda za a mai ko ta dan sankarau ko ta disai ko kuma ta fara masassara su wannan ana iya a mishi a hana uwaye mata su kai yara wurin allirai-allirai wani bi abin da ke sa shi kamar gane rashin ganewa ne shi ma kuma muna jin hankalin wani masu gidaje masu yin wannan da Allah da annabi su kula tunda shi rigakafi ana cewa rigakafi ya yi magani tunda gwamnati ya sanyo magani isasshe wanda za a kulawa da rigakafin yaran nan ya kamata masu gidaje su ma su mai da hankali su rika turo matan suna zauwa suna kawo yaran ana musu rigakafi dab da saukar damana mazauna garin arlit sun yi kira ga hukumomi domin su dauki matakai a game da waɗansu mutane da ke yin kwabai da wasu ayyuka don su datse hanyoyin da ruwa ke gudana wato ta kansu muntari abdullahi ya tattaro muna bayanan wasu mazauna garin arlit kamar haka masu zuba laka a bisa titi gaskiya ba su kyauta ba ba su gyara ma kansu ba masu unguwa allah ya ɗora musu nauyi na jama'a su ora kewayawa titi-titi suna dubawa su gani shin nan yana da gyara ko ko bai da gyara in bai da gyara suna iya ganin mutanensu su yi musu shawara e don allah abin nan a gyara titi an yi shi ne don saboda mutane su ji daɗin kai da kawowa ba an yi shi ba ne don a kawo laka a zuba ko a kawo shara a zuba kaga tun daga yanzu ya kamata ka ma a ce ma ruwan ya sauka su bi titi titi duk wanda ke da laka ko wani tsakuwa wanda ya tare titi abu kawai akai jirgin dan karo kawai ya shi kenan aka yi haka ɗaya aka yi biyu a gobe mutum bai isa ba ji da laka ko wani abu ko bai isa ba saboda titi ba naka bane gida an naka da wannan kasa ta cikin gidanka shine gaskiya a bisa dalilai na tsaro da lafiya shugaban karamar hukumar gaya ya haramta a noma shuke-shuke masu tashi sama a cikin hilaye da ba kowa ciki a tsakiyar gari da kuma kusan barikin jami'an 'yan sanda manufar wannan mataki shine yin rigakafin faruwar miyagun ayyuka tare da baiwa jami'an tsaro kyakkyawan yanayin gudanar da aikinsu bashirin musa sala shugaban hukumar garin gaya ya yi wa fadal alu karin bayani Nan ba daɗewa ba za a shiga cikin lokacin damina. Jama'a masu shuka a cikin filayen makarantu da ma'aikatu da kewayen gari a cikin fili muna sanar da su idan za su shuka to su shuka gyaɗa ko kuma wake. Misali idan fili ne da aka tange a cikin gari aka yi shuka to yana kawo sauro da kuma masu gonaki kusa da shingen binciken jami'an tsaro su rika sa tazara yanda sojoji masu tsaro su rika ganin abu da gani nesa amma idan aka yi shuka kusa da jama'an tsaro kun ga 'yan ɓata gari suna iya zuwa su laɓe su yi wani aika-aika kamar ka haɗa baki ne don haka mu ma muna iya kawo tallafi ga jama'an tsaro za mu bi sau da kafa akan wannan domin jama'a su girmama matakin bayan la'akari da rashin cawar dabbobi a wannan shekara da kuma mutuwar dabbobi masu yawa a wasu yankuna na jihar agadez haɗin gwiwar da farar hula na jihar sun yi kira ga hukumomi da abin ya shafa da su tallafawa makiyaya musamman samar musu da wato kayan abincin dabbobi ba tare da bata lokaci ba amadi an arandisho mataimakin shugaban haɗin gwiwar farar hular ya yi wa musa maman ƙarin bayani Nous avons lancé cette alerte suite aux Mun sanar wannan kararrawa da ke bada labarin mutuwar dabbobi musamman ma shanu cikin yankin Ingal da Adar Bisanat. Haka kuma an samu tabbatancin rashin abincin busashe cikin yankin Ayer wuraren da kadai ake samun ciyayi shine arewacin jihar Ingal da yammaci da kuma kudu maso gabashin jihar Adar Bisanat inda matsin lamba kan ciyayi yake da muhimmanci. Wannan taruwa ta dabbobi tana janyo gano bazuwar cututtuka da lalacewar shimfiɗar ciyayi abincin busashe yana jinkiri zuwa ga waɗanda ya kamata su samu muna kira ga hukumomi da su sanya tsari cikin kulawa da kuma ɗaukar dukkan matakan da suka ba domin ganin abincin busashe da raba shi ya dace cikin lokaci kuma bisa farashin da hukumomi suka tsaida matan da ke gudanar da ayyukan hannu na laka a wato ma'aikata ne masu hazaƙa suna sarrafa lakar don kera abubuwa masu kyau na ƙawata gidaje sakina idi wata haifafar ruwal beli da abokiyar aikinmu ta haɗu da ita a kasuwar kwado a kan hanyar dusu ta yi ƙarin bayani akan yadda ake kera karhi ko kuma randa a warta da umu umaru gullate ngon irkaye no gati shi aikin randar nan mun isko kakannin mu na yin shi bayan su kuma iyayen mu sun yi laka ce suke tafiya su ɗebo sai a kwaba ta da ruwan a jika ta sai ta jiku sa ɗauko tsofaffin kasake su ma a farfashe su a zuba a ciki sai a yi ta dama haɗin har ya murzu sannan sai a rarraba su kashi-kashi da wani abin da ake ce ma dugun-dugu da shi ake buga bayan sai kuma daga waje muna buga shi da wani abu wanda ake ce ma filan-filan abubai muke tafiya ɗibar harakar cikin ƙauyukan burkwargi zagore da ngonga. da yake bamu da ita a nan wajen namu ita wannan lakar da kwanoni muke ɗibarta cikin wasu ramu sannan sai mu aza kan kurayenmu waɗanda muke ja da shanu kowane ini ina iya ƙera randuna hudu zuwa biyar mun amfani sosai a cikin wannan aikin mun sayi dabbobi shanu da sauransu hauyan eh, fegiya sai rahoton namu na musamman rahoton musamman kan kyauta rayuwar mata na wannan talata ya mai da hankali kan halin rayuwar 'yan mata wato na makarantar kwana ta kyalle a jihar zandar a shekarar 2021 ne aka kafa wannan makarantar ɗalibanta na farko sun kai ajin katiriyam a halin yanzu makarantar kwana ta kyalle a yau ta kasance wata dama da ke fara dama damar rike wato mata 'yan makaranta a makarantu. wakilinmu na musamman habibu garba ya haɗa muna rahoto a kai ga fasarar rahoton nasa Muna cikin maharbar makarantar 'yan mata ta kyalle a nan ne kimanin 'yan mata 300 masu mabambantan shekaru daga shekara 13 zuwa 16 waɗannan 'yan mata sun zo daga ƙauyuka da ke kewayen komin ɗin 'yan makaranta ne na ajin cesium zuwa ajin katriam na makarantar cs ɗin suna cikin wani yanayin rayuwa mai kyau kamar yadda suke ganin cewa tunuma sun ci nasara wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayoyin nasu. ina daɗin yin karatu in a gidan mutum ne kake karatu ba za ka samu ka ɗauki lesson ba a nan kuma ana kula mana muna ɗaukar lesson ana mana exercise da mantora duk abubuwan da bamu gane ba ana mana. wallahi na jin daɗin karatu a nan wurin in a gidan mutum ne ba ka samu ka ɗau lesson. baya ga yanayin karatu da ya dace waɗannan 'yan mata kuma suna samun sa ido daga mayan malamansu waɗanda kuma suke koya musu wasu ayyuka na daban ɗaya daga cikin shugabar makarantar hawa bari mana biye da su so da kafa su share dushkin su su share su surtu ne tuwaji da dushi wannan sai mun je mun tsaya akan su tukun suke suna ɗaukar leson kinsu in sun suna da exercise in an ba su exercise da maison in sun zo sai a nan mu a tabulo mu kama musu in mun yi kuma sai sai da dare suna daukar lisankin su duk da haka waɗannan yan mata ana ciyar da su kuma ana tsugunar da su a wannan makaranta a yau suna fuskantar wasu matsaloli musarai karin ƙarin bayanan malam ibrahim shugaban wannan makaranta ta cs Tun lokacin da aka soma karatu mun samu matsala wasu 'yan mata da suka guji makaranta da iyayensu ba sa kusa. Akwai 'yan matan da suke gudu su je gidansu sati ɗaya sati biyu har iyayensu suke karɓar gayyatar mu. Matsalar ta biyu shine ɗalibai da ke zuwa a makarantar firamare. Akwai 'yan matan da da yawansu ba su ma iya karatu da rubutu ba. Kun ga wannan matsala ce da ya kamata a gyara. Domin kare tsare waɗannan matasan 'yan mata sarkin kanton ɗin kutus ya ɗauki wasu matakai nagartattu zuwa ga wasu mazaje da ke da muguwar aniya. madala masare ƙarshen shirin labaran kinan na yau a huta lahiya.